kimanin mutane dubu arba'in da biyar mazauna ƙauyukan da ke kewayen madatsar ta kan daji da wasu mutane dubu da ke ɓangaren mali aikin madatsar zai tilasta wa tashi daga mazauninsu wanda hakan zai raba su da gonakinsu saboda haka gwamnatin jamhuriyar nijar a wani taro da masu hannu da shuni a ƙarƙashin kwamitin da ke bin diddigin ayyukan madatsar ta kan daji suka tantauna akan hanyoyin da za a bi domin tsara yadda wannan aiki zai gudana sannan taron ya nazarci batutuwan da suka shafi biyan diyar waɗannan al'ummomi minista Uhumudu Muhammadu shine daraktan fadar shugaban ƙasar Nijar. Mutane masu gonaki waɗanda ruwa za su cin gonakinsu, ina za a ba su wurin da za su noma, an samu an tattauna bisa ga wannan kuma an tsaye da wurin da za a ba su noma kuma bisa ga wace ka'ida za a ba su wannan wuri. Mun yi zancen mutane waɗanda in an samu barajin ruwa garuruwansu za a cinsu kuma gonakinsu ruwa za su cinsu kuma kowane a yi lissahi a gani a gani yadda za a hidda mai hakin shi bisa ga wannan shi ma mun shirya A ƙarƙashin wannan tsari da ya samu amincewar bankuna sama da goma, ɓangarorin biyu sun tantauna a kan batun sake kafa wasu sabbin garuruwa. Za a shiga cikin taimakon su gina gidajen da za su zama kuma a shirya musu lakwal da masallacin ne da likitocin da za a yi musu da hanyoyin da za a yi duka da cikin sabon garuruwan nan. An kiyasta cewa wannan aiki zai laƙume miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu na dalar Amurka sannan kuma ana sa ran fara aikin ƙididdiga domin tantance hanyoyin soma wannan aiki a watan Agustan da ke tafe. mai magana da yawun masu hannu da shuni muldi tarhuni ya sanar cewa sun gamsu da dukkan abubuwan da aka tsayar a wannan taro saboda haka ya ce ba za mu fara wannan aiki na ginin madatsa ba sai mun tabbatar da daidaita komai na shirin sake zaunar da mutanen da aka tada daga garuruwansu a halin yanzu mu da gwamnatin Nijar mun gane juna akan wannan magana idan Allah ya so daga shekarar 2017 zuwa 2020 za mu dage haikan akan aikin ginin madatsar ta kan daji idan komai yana tafiya daidai to za mu kai gaci a farkon shekarar 2021 masana sun ce da zarar madatsar kan daji ta soma aiki Nijar da makwabtanta za su amfana sosai wato za a samu ci gaban noma da kiwo ma'ana za a samu wadatar cimaka yayin da a ɗaya bangare matsalar wutar lantarki za ta zo ƙarshe batun ginin madatsar kan daji wani tsohon guri ne da jamhuriyar nijar ta sa a gaba tun a farkon shekarun ɗari tara da saba'in, sai dai har yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba a shekarar dubu biyu da goma gwamnatin wancan lokaci ta farfaɗo da wannan magana inda ta damƙa wani kamfanin ƙasar rasha kwangilar ginin madatsar sai dai tsaikon da gwamnatin ta ce ta gano a tattare da wannan aiki ya sa ta karɓe kwangilar Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.